Tarihin Afrika Masu saurare barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri da ke matsayin zango na biyar a jerin shirye-shiryen da muke gabatar muku dangane da tarihin tsohon shugaban kasar Congo Brazzaville wato Filbar Yulu. nasara da filbert yulu ya samu ta haɗa kan 'yan siyasar ƙasar cikin gwamnatinsa na nufin cewa aikin gina haɗin kan ƙasar ya kammala idan har fagen diflomasiyya ƙasar congo ta yi suna bayan samun 'yancin kai to a ɓangaren tattalin arziki akwai babban ƙalubale duk da cewa ƙasar ta gaji manyan gine-gine da kamfanoni daga tura mulkin mallaka wannan ya samo asali ne sakamakon kasancewar ƙasar cibiyar yankin tsakiyar afirka a lokacin turawan yankin da ya samu zuba jari sosai daga faransa sannan da horas da 'yan kasar da za su kasance ma'aikata na waɗannan kamfanoni da kuma ma'aikatu. Kafin samun 'yancin kan ƙasar Congo na da ƙwararrun ma'aikata kusan dubu talatin da hudu sannan da ɗalibai kusan dubu tamanin. Filibiyar Yulu zai ci gaba da wannan siyasa a fannin ilimi, inda bayan samun 'yancin kai gwamnatinsa ta ware kashi arba'in cikin ɗari na kafin kuɗin ƙasar don fannin ilimi kawai. Shugaban na Congo na gaba-gaba cikin waɗanda ke da ra'ayin sakin ragama ga harkokin tattalin arziki a ƙasar. Daga ɗarewarsa shugabancin ƙasa ya shiga aikin jayo masu zuba jari na ƙasashen ƙetare. Siyasar shi mai sassauci ce da ke baiwa masu zuba jari sauƙi sosai. A ɓangaren cigaban al'umma shekarar farko ta ikonsa an samu yalwatar arziki tsakanin 'yan ƙasa. Kongo ta samu ƙarin fitar da kaya zuwa ƙasashen waje a wannan lokaci da suka haɗa da katako da kuma sukari. Ƙasar ana iya cewa ta haɗa komai da zai bata damar samun ci gaba a cikin gaggawa. bayan katako da albarkatun ƙarƙashin ƙasa. Kwangon na da damar samun arzikin wutar lantarki a yankin Sunda da ke kusa da Point Noir a kogin Kulmiyari. Ƙasar na da burin gina wata babbar madatsar ruwa da za ta samar da miliyoyin megawatt don ba da wutar lantarki ga kamfanoni a cikin shekaru masu zuwa, wanda hakan zai samar da ayyukan yi ga ɗimbin 'yan ƙasar, musamman a fannin sarrafa ƙarafa da sauran sinadarai. domin cimma wannan buri dole filbar yulu ya nemi isassun kuɗaɗe daga masu zuba jari da yawansu zai kai sefa miliyan dubu ɗari a lokacin tare da samun isasshen makamashin bauxite wanda shine tushen cimma burin wannan tsari na gina madatsar ruwan da za ta samar da wutar lantarki don cimma wannan buri yulu ya kusanci sai ture na gini konakiri ƙasar da ke da wannan ma'adini wannan kuma duk da adawar da yulu ke yi da tsarin kwaminisanci da ciccakar da yake yi wa kasashen da ake kira ƙawancen Casablanca. Wannan dalili ya sa ya kai ziyara a birnin Conakry a shekara 1962 don tattaunawa da shugaba Sekou ture Shugaban ya ɗauki alkawarin samarwa ƙasar Congo makamashin bauxite da ƙarafan da take bukata don gina wannan madatsar ruwa ta garin Kuyilu har a kai ga cin moriyarta. Bayan nan da yake abin al'ada ne a lokacin shi ma shugaban ƙasar Gine ɗin ku ture. ya kai ziyara ta tarihi a brazzaville muna ranar biyar ga watan yuni na shekara 1963 birnin brazzaville ya cika da murna don karɓar bakuncin seku ture da ke zama shugaban ƙasar afirka mafi farin jini bayan samun 'yancin kai kamar yadda ya saba a cikin gogewa da baiwar da allah ya bashi ta fannin iya magana seku ture ya yi nasarar jan hankalin mazauna birnin a cikin jawabin da ya gabatar a lokacin dole fulbert yulu ya nuna kusanci da seku ture da ke zama gwarzo kuma jarumi a Afirka wajen gwagwarmaya da 'yan mulkin mallaka. Kun kasance babban baƙonmu a yau. mu ta nuna cewa mun jima muna jiran wannan lokaci cikin farin ciki da annashuwa. Muna maka barka da zuwa a wannan birni. Al'ummar Kongo baki ɗaya da gwamnati na da ni kaina mun san matsayinka na jagora, wanda ya nuna a ƙasashen Afirka hanyar bi tun farko. A cikin kasashen Afirka da suka samu 'yancin kansu a yanzu ya kai shugaban ƙasa kana da kima da babban matsayi. Allah ya ɗaukaka shugaba sai ku ture da ƙasar Gine baki ɗaya. Jama'a na ci gaba da yin tafi da shewa lokacin da shugaba suka ture ke gaisawa da shugaba Yolu bayan kammala jawabinsa. Yanzu dai ga suka ture nan akan mumburi zai soma nashi jawabi. Ya kai shugaban kasar Congo, Amini na Fulbar Yolu. tare da sauran ministoci da dukkanin al'ummar da suka haɗu a nan maza da mata ba zan iya fassara farin ciki yarda da amintakar da ke cikin zuciyata da sauran waɗanda ke cikin tawagar ƙasar gini da ke tare da ni a wannan rana kuma a wannan wuri ba gaisuwa ta musamman zuwa gare ku da cikakkiyar yarda ta hulɗa daga al'ummar gini zuwa gare ku ya ku aminanmu wannan gaisuwa ce daga al'ummar gini kuma gwamnatin ƙasar ta hanyar haɗin kai za mu ciyar da afirka gaba allah ya ɗaukaka shugaba fulbar yulu dalilan da suka sa sai ku ture ambatar kalmar cewa allah ya ɗaukaka shugaba fulbar yulu sun haɗa da cewa sai ku ture ya samu kyakkyawan tarbo daga ƙungiyoyin ƙwadago na ƙasar ta kongo waɗanda yayin zuwansa suka yi ta ambatar cewa allah ya ɗaukaka sai ku ture shugaban nahiyar afirka kuma shugaban neman 'yancin afirka tare da furta kalaman Allah wadai ga shugaban ƙasar yulu da kuma yin Allah wadai da waɗanda suka kira ɓarayin ƙasar Kongo. Yayin da siyasar Filbar Yulu fannin tattalin arziki ta bi hanya tare da faranta ran 'yan ƙasar a shekarar farko, tun shekara ta 1963 aka fara samun babban gibi a cikin baitulmalin kasar wannan koma baya ya samo asali ne saboda sakaci cikin aikin hukuma domin cike wannan gibi shugaban ya fitar da sabbin matakai wajen karfafa karbar haraji da rage kudaden da ake kashewa domin ɗaukar nauyin shugabannin ma'aikatu ga misali soke motocin aiki ga manyan ma'aikata an katse bayar da alawus a gare su kuɗin ƙarin girma ma sun tsaya cik tare da fitar da sabon haraji sai dai wannan tsuki bakin aljihu bai shafi shugaban kasa ministoci da 'yan majalisar dokoki ba daga wannan lokaci ne kuma aka fara yin la'akari da kabila da yankin da mutum ya fito kafin naɗa shi a matsayin mukamin minista ba wai batun ƙwarewa ba duk da cewa wannan babbar matsala ce fannin samar da ci gaba amma shugaban ya rike wannan salo ne saboda tabbatar da haɗin kan ƙasar. A watan Agusta 1962, Filibert Yulu ya buƙaci haɗa kan dukan jam'iyyun ƙasar wuri ɗaya. A cewarsa ya kamata a yi haka don tabbatar da haɗin kan ƙasa. Abin da ƙarara ya wa kundin tsarin mulkin ƙasar wanda aka amince da shi a watan Maris na 1961. Da farko wannan shawara bata fuskanci adawa ba. Samun karɓuwa ma ta yi daga Jacques Opalgo, jagoran 'yan adawa daga jam'iyyar MSA, wanda wata ɗaya bayan wannan shawara shugaban ya ce tabbas cikakken haɗin kai bai samuwa sai ta hanyar kafa jam'iyya ɗaya a ƙasar kuma jam'iyyarsa ta amince da shawarar da shugaban ƙasa ya gabatar ana iya cewa kafin samun 'yancin kai siyasar ƙasar ta kongo ta kasance siyasa ce da jam'iyya ɗaya kimamai da komai opalgo bai kasance ɗan siyasar adawa na farko da ya amince da wannan shawara ba kusan dukan jam'iyyu za su amince da wannan aniya ta shugaba yulu yanzu abin da ya rage kawai shawo kan ƙungiyoyin ƙwadago da sauran al'ummar ƙasar wannan na zuwa ne lokacin da yawancin al'umma ba su gamsu da yadda ake tafiyar da mulkin ƙasar ba duk kuwa da irin ƙoƙarin da gwamnatin ke yi a wannan fanni musamman ganin matakan tsuke bakin aljihu da gwamnatin ta ɗauka sai dai wannan mataki ya fi shafar ma'aikatan ƙwadago ne sam bai shafi shugaban ƙasar 'yan majalisa da ma sauran ministocinsa ba matakin da ma'aikatan suka ɗauka a matsayin babban rashin adalci kuma wannan nema ya harzuka al'umma sosai yayin da jita-jita ke a kan irin ɗimbin dukiyar da shugaban ƙasar ya tara a asusun ajiyarsa. An ruwaito cewa yayin ziyararsa a birnin Paris na Faransa, shugaba Yulu ya yi facaka da dukiya mai tarin yawa, inda ya kashe wa kansa kuɗi tsaba sama da miliyan talatin da ɗaya. A lokacin da wuya a yi mako ɗaya ba tare da shugaban ya yi wani abu da ke haifar da cece kuce a birnin Brazzaville ba. Ana zargin shugaban da sanya tufafi masu matuƙar tsada musamman masu launin fari, kore da kuma shuɗi da yake yin oda daga shahararren maɗinkin duniya a lokacin da ke birnin fari mai suna Christian Dior. Su kansu ministocinsa ana zargin su da yin rayuwa irin ta ƙasaita da kashe kuɗi a banza tare da nuna gadara yayin da sauran al'umma ke fama da matsaloli na rayuwa. Wannan lamari ya fara haifar da adawa da fushi musamman a cikin ƙungiyoyin ƙwadago. domin tabbatar da aniyarsa ta kafa jam'iyya ɗaya tilo shugaba yulu ya shirya wani babban taro na ƙasa ranar uku ga watan agusta na shekara ta 1963 a birnin brazzaville taron da ya haɗa dukan kusoshin jam'iyyu uku mafi ƙarfi a ƙasar ta saka haɗa da uddea msa da ppc haka da 'yan majalisar dokokin ƙasar a ɗaya bangare an gayyaci ƙungiyoyin ƙwadago da jami'an tsaro na ƙasar don halartar wannan taro duk da cewa kungiyoyin kwadagon sun amince da batun kafa jam'iyya ɗaya tilo amma sam ba su yarda da irin matsayin da shugaban ƙasar ke son ba su ba suna cewa ko shakka babu sabuwar tafiyar za ta kare muradun shugaba yulu ne kawai ba na ƙasar ba simon pierre kana cikin waɗanda suka tsara wannan taro meye ma'aikatan kwadagon ke korafi a kai har suka yi watsi da tayin da shugaban ya yi masu? Eh Ina jin cewa wannan tsari na kafa jam'iyya ɗaya da kuma ƙungiyar ƙwadago da ta matasa ɗaya abu ne da ƙungiyoyin ƙwadagon suke ganin cewa ana son mulkin kama karya ne kawai. Ma'ana dai wannan yunkuri ne da zai sa allura ta tona garma a siyasar ƙasar. Ƙwarai da gaske. Duk da cewa ƙungiyoyin ƙwadago ba wai suna adawa ne da tsarin baki ɗaya ba, burinsu shine a yi wa tsarin tafiyar siyasar kasar gyaran fuska tsarin da 'yan kwadagon ke bukata shine wanda ya yi kama da na gurguzu ba kamar na jari hujja da shugaba yulu ke son aiwatarwa ba a wajen kungiyoyin kwadagon tsarin da shugaba yulu ke son a yi amfani da shi karara na nuni da cewa danniya yake son shimfiɗawa a kasar. a wani zazzafan jawabi da shugaba yulu ya yi ta kafafen yatsa labarai a ranar 6 ga watan agusta na shekara ta 1963 karara ya zargi kungiyoyin kwadagon kasar da yin katsalandan a cikin harkokin siyasa ya shawarce su da su tsaya matsayinsu banda wuce gona da iri a cikin jawabin nasa ya nuna cewa 'yan kwadago ba al'umma ta zaɓe su ba don haka ba sa wakiltar kowa a cewar shugaban al'umma ce kawai yake da hurumin zaɓar wakilanta domin takawa musu birki a wannan rana ce shugaban ya sa hannu kan wata doka mai hana ƙungiyoyin duk wani taro zai iya tada zaune tsaye a cewarsa har zuwa cikar burinsa na kafa jam'iyya ɗaya tilo a wannan ƙasa. A wajen ƙungiyoyin kwadagon da ya wannan mataki yana neman kaiwa magariyar tuƙewa na ci masu zarafi da hana su 'yancin faɗar albarkacin baki da dokokin ƙasar suka shata. Daga nan ne fa suka yanke shawarar kiran yajin aikin gama gari. Kwamitin da aka ɗorawa nauyin tsara batun kaiwa ga jam'iyya ɗaya a ranar 9 ga watan Agusta ya watse baran-baran ba tare da an cimma wata matsaya ba. shugaban da ke neman tilasta karɓar bukatunsa wannan manufa ta haifar masa da kyama tsakanin al'umma 'yan kwadagon sun kira wani taron gangami a cibiyarsu da ke birnin brazzaville taron zai gudana ne a ranar goma sha uku ga watan agusta na wannan shekara da misalin karfe shida na safe zuwa sha biyu na rana an kira taron ne kuwa duk da barazanar da gwamnati ta yi na hukunta duk wani ma'aikacin da zai halarci taron gangamin shugabannin kwadagon a wannan karo su nuna ba gudu ba sha da baya. jajibirin wannan gagarumin taro na ma'aikatan kwadago shugaba yulu ya sa aka fi dare aka kame dukkanin shugabannin kwadagon lahadi 11 ga watan agusta 1963 ta kasance rana kamar kowace rana babu wata kwaramniya a birnin brazzaville sai dai tun karfe biyar na asabar litinin 12 ga watan agusta al'amurra suka canza a cikin gaggawa tun maraicen lahadin ne kuma jami'an tsaro da suka hada da sojoji da jandarma suka yi ta sintiri a babban titin da ake kira avenue de paris babbar hanyar da ta ratsa birnin musamman unguwar foto-foto yayin da aka girke wasu jami'an tsaro a yankin bakongo jami'an tsaron sun mamaye hatta da cibiyar kwadugon da wasu mahimman wurare da ke wannan birni aikin jami'an tsaron shine share duk wani shinge da ma'aikatan kwadugon za su kafa kan wannan titi don hana sauran ma'aikata zuwa bakin aikinsu sannan da tarwatsa duk wani gangami ko taron jama'a waɗannan matakai da gwamnati ta ɗauka musamman samun labarin kama shugabannin 'yan kwadago ya kasance tamkar saka wuka a cikin miki abin da ya sa taron gangamin ya rikide zuwa wata gagarumar tarzoma ta ƙin jinin gwamnati. tun karfe shida na safe masu yajin aikin da suka fito daga sassa daban-daban na birnin zuwa cibiyar kwadago sun kai mutane dubu bakwai domin zahaf masu zanga-zangar wasu shugabannin ma'aikatan cikin amsa kuwa sun yi ta furta kalaman batanci ga shugaban ƙasar da gwamnatinsa duk da barazanar da jami'an tsaro da ke wurin suka yi na yunkurin kama ɗaya daga cikin shugabannin kwadagon wato ikembo morlande da ke saman wani dandali yana furta kalaman batanci kan shugaba yulu babu wanda ya sha da baya ko razana a cikin wannan yanayi na tsananin fusata umarni kawai ma'aikatan ke shira daga shugabanninsu daga nan ne fa wata murya ta ce mu fi fadar shugaban ƙasa. Da misalin karfe tara na safe masu zanga-zangar sun tunkari fadar shugaban ƙasar. Sojoji da ke kan dawaki ne ke sahun gaba, kuma sun shirya tsaf don wannan taho mu gama. Daga nan al'amurra suka rincaɓe, bayan taho mu gama da ɗauki ba daɗi. Masu zanga-zangar da mafi yawan su ke ɗauke da kulake, adduna da kuma duwatsu sun kame ma'aikatar magajin gari da ke Brazzaville. ma'aikatan sun sake haɗuwa don wani sabon gangami a lokacin ne wasu suka samu labarin cewa a daren jiya an kama shugabannin su take suka yanke shawarar tunkarar gidan yari da ke birnin don fitar da su duk da shinga yanda jami'an tsaro da ke biyayya ga shugaba yuli suka kafa masu zanga-zangar sun samu nasarar kutsawa har zuwa cikin gidan yarin inda suka kwato abokan gwagwarmayar su da ke tsare masu zanga-zanga uku ne aka kashe yayin wannan arangama Tika ko tungi sanga masu zanga-zangar sun yi kaca-kaca da gidan yarin abin da ya sa sauran fursunoni suka yi amfani da wannan dama don arcewa an cinna wuta a dukkanin gidan yarin wani hayaƙi ne maras misali ya tarnake sararin samaniyar gidan yarin sai dai shugabannin kwadagon da suka shi don 'yantar da su ba sa cikin wannan gidan yarin a lokacin sabuwar shawarar da suka yanke kawai su tunkari fadar shugaban ƙasa ba su kaɗai ne za su je fadar shugaban ƙasar ba saboda a lokacin magabatan faransa da suka samu labarin halin da ake ciki sun kira wani kwarye-kwaryen taron majalisar ministoci wanda ya baiwa dakarun kasar da ke jamhuriyar afirka ta tsakiya su isa zuwa fadar don bayar da kariya kafin isar masu zanga-zangar tuni sojojin suka shirya manyan makamai masu sarrafa kansu a farfajiyar fadar shugaban da haka ramuka da ke zama maɓoyar masu tsaron fadar shugaba ɗaya daga cikin shugabannin ma'aikatan kwadagon da ke jagorantar wannan zanga-zanga wato okembo da ya samu labarin matakan da aka ɗauka ya yi ƙoƙarin kaucewa yin fito na fito da sojojin fadar shugaban ƙasar amma ina bakin alƙarami ya bushe fusatar masu zanga-zanga a lokacin ba sa sauraron umarnin kowa wasu daga cikin masu tarzoman ma sun nufi gidan rediyo don kwace shi da rufin sanar da al'ummar ƙasar halin da ake ciki wajajen karfe goma sha ɗaya na rana sun cimma wannan buri domin kuwa sun kama gidan rediyon to sai da bayan tattaunawa da sojojin da faransa ta tura a wannan ƙasa domin kwantar da tarzomar aka tattauna da masu wannan zanga-zanga tare da shayar kansu domin su fice daga gidan rediyon ba tare da sun karanta wannan sanarwar ba. Simon Pierre, a matsayinka na hannun daman shugaba Filber Yulu, a ɗazu ka ce matakin da shugaban ya ce son ɗauka allura ce za ta tuna garma, wani zargi ne 'yan kwadugon ke yi ma shugaban. Me yasa suke tsananin fushi da matakan da yake ɗauka? A yanzu dai ana yajin aiki, ko a nan Faransa ana yi. Ka san ni tsohon ma'aikacin kwadago ne, kullum abin da ake cewa haɗin kan ƙungiyoyin kwadago shine ƙarfinsu. A lokacin gaskiya babu aiki, zaman kashe wando ya yi yawa, mutane na neman aiki amma ba su samu ba, hatta da gwamnan ƙawancen yankunanmu. da ke zama farar fata ɗan Faransa ya sha jifa da duwatsu, babu aikin yi, abin da muke jira lokacin shine fara aikin gina madatsar ruwan kuwelu don a samarwa dubban mutane ayyukan yi kuma kaga har zuwa wannan lokaci da nike magana da kai ba a gina shi ba. sashen Hausa na Radio France International duka duka ana muka kawo ƙarshen wannan shiri kashi na biyar na jerin shirye-shirye a game da tarihin tsohon shugaban ƙasar Congo Brazzaville Gilbert Yulu sai a tarbe mu lokaci na gaba a huta lafiya.